This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. an kafa dokar hana zirga-zirga a birnin new york na amurka da kewayensa tun daga jiya asabar ta yadda hukumomi suka sa komai tsit a wannan birni mafi yawan mutane a amurka a daidai lokacin da guguwar dusar kankara da ke addabar yankin gabar gabashin na amurka ke ta kara tsuma gwamnan jihar new york andrew cuomo ya kafa dokar hana tafiye-tafiye a dukkanin hanyoyin unguwanni da manyan hanyoyin da ke birni mai yawan mutane miliyan takwas da rabi da kuma long island har ma da hanyar zuwa new jersey daga bangaren yamma mahaukaciyar guguwar dusar kankarar mai suna storm janus ta matukar addabar yankin tsakiyar atlantic da yankin arewa masu gabas zuwa yammacin jiya asabar dai inda tudun dusar kankarar da ta zubo a birnin washington dc ya kai kusan santimita 60 lullube da birnin inda ake hasashen sake fuskantar zubar dusar kankara kimanin sa'o'i takwas da ke gaba wannan guguwar dusar kankarar har sai da ta tilasta canza tsarin tafiyar ɗaya daga cikin manyan jami'an amurka sakataren tsaron amurka ashkata ya kamo hanyar zuwa gida daga ziyarar da ya kai ta kwanaki biyar paris da kuma wurin babban taron tattalin arzikin ƙasa da ƙasa a davos na ƙasar switzerland yayin da ala tilas aka canza akalar jirgin sam ya zuwa yanzu mutane akalla sha biyu ne dai suka mutu duk da hasashen cewa ingantuwar dangantaka tsakanin amurka da iran ta sa babbar kawar amurkar wato saudiya na jin an ci amanar ta ba a ga wata alamar rashin jituwa ba jiya asabar yayin da sakataren harkokin wajen amurka jan keri ya gana da jami'an saudiya da na sauran kasashen larabawa ganawar wacce aka yi a birnin riyadh na saudiya ta zo ne bayan wasu manyan al'amura masu nasaba da iran ciki har da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da kama wasu amurkawa a jirgin ruwa na wani ɗan lokaci da musayar fursunonin da ta kai ga sakin amurkawa hudu da ke kurkuku a iran inda aka saki ba amurke na biyar a makon jiya shi ma duk wada faruwar waɗannan al'amuran ministan harkokin wajen saudiya abdul jaber ya ce ba na tsammanin hulɗar kud da kud tana iya yiwuwa tsakanin amurka da iran Jubar ya yi wannan kalamin ne yayin da shi da keri ke zaune kafaɗa da kafaɗa jiya asabar a wani wurin taron manema labarai ya ƙara da cewa ba na tsammanin amurka ba ta san kowace irin gwamnati ce iran ke da ita ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mataimakin shugaban amurka joe biden ya gaya ma turkiyya jiya asabar cewa amurka na sane da cewa kungiyar kurdawa ta pkk na da haɗari ga turkiyar kamar kungiyar isis duk kuwa da goyon bayan da amurka ke baiwa dakarun kurdawa da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi a iraki biden ya je birnin istanbul ne don ganawa da firaminista ahmed tugulo da shugaba rajab tayyip erdogan a gabanin wani yunkurin da za a fara a makon jiya na lalubo hanyar tattaunawar ƙasa da ƙasa kan makomar siriya bayan ganawa da firaministan turkiya biden ya ce ba mayakan isis ne kaɗai ke barazana ga rayuwar mutanen turkiya ba ita ma pkk e mai haɗari ce kuma muna sane da hakan ƙungiyar ta'addanci ce muraren, kuma abin da suke yi na da matuƙar haɗari to sai dai masu lura da al'amurra a turkiya sun kula cewa biden bai yi tur da dakarun kurɗawa da ke siriya mai suna rundunar kare jama'a wadda turkiya ta tsana kamar yadda ta tsani eh, pkk ɗin ba mutanen yankin tilaberi da ke yammacin jamhuriyar niger na korafin yawan kai musu hare-haren da wasu buzayen mali ke yi ba tare da an kai musu ɗauki ba a baya-bayan nan ma maharan sun kashe mutane akalla bakwai wani mazaunin ƙauyen biso mai suna ibrahim biso ya shaidawa wakilinmu a jamai yusuf abdullahi cewa eh mali daga mali ne sun hito to an tabbatar da ko su wane ne waɗannan buzayen mun tabbatar da mun san su mnla ne wato 'yan kungiyar 'yan tawayen mali ne mnla eh ya sakamakon wannan harin da suka kai akwai waɗanda suka rasa rayukansu mutum bakwai ne sun rasa rayukansu manya ne duka manya ne amma akwai yara guda na shekara tara wallahi ba mu zi wanda matakin da soja sun ɗauku ba sun tai sun ɗauki wanda wanda su yi balsen na, sun kawo su mutum uku sun kai su nyamai a sama mine suka kai wannan harin sun zo ne cikin motoci ko kuma a ƙasa ko kaga bisa moto moto asirin bisa babur ne suka zo Eh. To shi ma shugaban kungiyar makiyayin arewacin yankin Tilberi Bubakar Jallo ya tabbatar da cewa waɗanda suka kai wannan harin 'yan kungiyar 'yan tawayen arewacin ƙasar Mali ne MLLA. Mutanen mun yi imani kowa ya ganin su faso akwai waɗanda suka kama suka ɗarme suka ba kashi wanda Allah ya sa ransu bai kare ba. Don sun gane su kuma sun hoda musu su su wane ne manyan wanda suka yi attack jin dun mun samu sunayensu mutane ne na MLLA. ba wani shirme ne ko wani muna ana yin kariya bisa su ne mnla wanda yan tawayen mali su ne to a gaida yusuf abdullahi da wannan rahoton wani jami'in soja a burkina faso ya ce an kama sojoji goma dangane da wani samaman da aka kai da asubahin ranar juma'a wajen wani wurin ajiye makamai wanda ke wajen birnin wagadugu wannan samaman da aka kai wurin adana makamai da ke yamdi ya zo ne mako guda bayan da wata kungiyar ta'addanci mai alaka da alka'ida ta kashe mutane akalla 29 tare da rawan ta wasu kuma da dama ciki har da wasu 'yan kasashen waje da dama a wani otel ɗin alatu da kuma wani wajen shan shayi da ke kusa mai magana da yawon sojin willy yumiogo ya faɗi jiya asabar cewa dukkan mutane goma da ake zargin suna da hannu a samaman da aka kai wurin adana makaman tsaffin dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa ne ya ce an kuma kama wani shugaban addini kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya bar afirka jiya asabar yana nazarin jerin zaɓin da ke gabansa da zai iya amfani da su wajen kwantar da siyasar burundi mambobin kwamitin sun yi gana wato sun yi wata ganawa mai cike da takaici da shugaba fiyar nkurunziza ranar juma'a inda ya ƙi nuna ko alamar sassauci game da watsi da ya yi da batun girke sojojin tabbatar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar afirka ko kuma tattaunawa ta kwarai da 'yan adawa dole ƙungiyar tarayyar afirka ta san mataki na gaba da za ta ɗauka tunda a yanzu an yi watsi da batun tura dakarun da ta bayar da umarnin a yi abinda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta gaya ma manema labarai kenan bayan ganawa da kwamitin tabbatar da zaman lafiya da tsaro na kungiyar ta au na tsawon sama da sa'o'i biyu a addis ababa babban birnin kasar habasha shugaban kasashen koko shugabannin kasashen afirka za su yi taron su na shekara-shekara mako mai zuwa kuma jami'an diplomasiyya sun ce za su su zuba ido su ga abin da wannan taron zai haifar shugaban koli na iran ayatollah ali khamenei na kiran da a kulla dangantaka ta kud da kud da ta tattalin arziki da tsaro tsakanin iran da china yana mai cewa dama iran ba ta taba yadda da kasashen yamma ba khamenei ya gaya ma shugaban na china shi jinping yayin wata ganawa jiya asabar a iran na duba yadda za ta faɗaɗa dangantaka da ƙasashe 'yan ba ruwa na irin china saboda iran a ta bakinsa ba ta taɓa yarda da ƙasashen yamma ba shi ne na farko cikin wato da ya gana da kamaini cikin shugabannin ƙasashe shida da suka taimaka aka cimma yarjejeniyar nukiliya ta tarihi da iran labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba baya da ƙurar da zaɓen jihar Bayelsa ya bari ne domin ko zaben bai tsaya ga tada rigima kawai ba a'a har da kashe-kashe aka yi yayin da gwamnan jihar mai ci sirike dixon da hukumar zaɓe ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen ya ce an kashe mutane amma kuma a waje ɗaya sai mataimakin sweta janar na 'yan sanda ɗahiru argungu ya ce kocin naka ba a kashe ba ga dai wayan da wakilin sashen hausa na murya amurka da ke yankin niger delta lamido abubakar ya muna matsalolin tsaro dai sun haifar da tsaiko a wajen zaben ko da yake dai jami'an tsaro sun ce sun yi iya kokarin su wajen tabbatar da tsaron daga bisani dai jam'iyyar pdp da ta ci zaben a jihar ta bayelsa ta ce an kashe mata mutane da dama tare kuma da jikkata wasu musa siryaki dixon shine gwamnan jihar bayelsa kuma wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar ya ce everyone knows that in southern alone five people were killed i was sure the DSG or the Commissioner of Police has been there to see what happened. Yana cewa ne tabbas an kashe muna mutane kimanin biyar tare kuma da jikkata wasu da dama kuma na shaida domin ina wurin lokacin da abin ya faru amma ban san DIG ko yana wurin ba amma dai na tabbatar da kwamishinan 'yan sandan jihar Bayelsa yana wurin haka kuma mun san an harbe mutanenmu da dama a karamar kuma Brass kana kuma an kone gidaje to yaya za a ce ba a yi hasarar rayuka ba daga bisani dai ma dauki matakin da ya dace. And people were shot and killed in Brass. People were injured, houses destroyed in Brass. Wani Musa Sa'idu masanin siyasar jihar bayan sale kuma ya lura da irin kashe-kashen da suka afku ya ce. Wannan kashe-kashe duk wanda aka kashe sai an faɗi sunan shi da inda ya fito. Da chairman na yanzu mai ci na Ijo local eh, na local government da kuma tsohon speaker shi ma asibiti a kwance wajen eh, primary inda ake wannan rigima. Ai kowa san wannan mutum Ogombos shugaban iska. Shine ke take ta kashe mutane duk mutumin da ya ce maka ba a kashe mutum ba a nan a wannan zaɓen ai bai adalci ba laifi dan takarar gwamnan jam'iyyar apc chief timothy silva da ya fafata da gwamna siriyaki dixon na pdp ya ce bai yadda da sakamakon zaben ba ya yi zargin cewa an tafka magudi don haka ya lashe takobin ɗaukar matakin da ya dace chief john oyegun shine shugaban jam'iyyar apc na ƙasa shi ma cewa ya yi Ya ce zaben jihar Bayelsa ya zo kuma ya wuce mun rasa mutane da yawa kuma an zub da jini lalle muna da maganganu da dama da za su taso rayuka da dama sun salwanta to sai dai kuma jami'an tsaro sun ce ba a kashe kowa ba. DIG Hashimu Salihu Argungu shine babban mataimakin Speto janar na 'yan sandan Najeriya da aka turo jihar Bayelsa domin kula da tsaro a wurin zaben ya ce. Sunana Salihu Hashimu Argungu speto na 'yan sanda mai kula da koyarwa amma ni ne aka turo nan jihar Bayelsa wajen harkar zabe kun tambaye mu mun ji an ce an kashe yan sanda an kashe sojoji duk ƙarya ne ba yan sanda na kashe kuma an ce wa NYSC an kama su aiki da nafin nasu babu wanda an kai mun bincika mun abin nan babu wannan masu kamar akwatin zabe an yi a zo a yaga takardu ko a buge abin nan wurin kuma sai a kama su muna da irin wayannan sana ko yana ake sassara suna asibiti yanzu wannan na adda ne sauransu ba bindiga ba su ma suna mana bincike a akan haka ma a can jihar Niger an kammala zaben kananan hukumomi ne to dama duk inda aka yi zaɓe sai ka ji wani ya koka wani kuma ya yi murna kamar yadda muka ji a zaɓen jihar bayelsa to bayan an kammala zaɓen ƙananan hukumomi da aka yi a jihar niger ɗin gwamnatin jihar ta ce zaɓe ya yi kyau kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai jonathan vatsa ya shaida wa wakilin sashen hausa mustapha nasir batsari kuma jama'a suka tsaya suka tsare akwatinsu suka je hakuriya suka tsare akwatinsu aka kasa aka raba aka kirga kana nihin ko ina an kai akwati ina ba inda ba kai akwati ba to zo in gaya maka tsohon gavana na da kure ya haɗi zaɓe ƙohon gidan shi mace ta kada shi zai zo ya gaya mana cewa ba zaɓe ba ko baka baka da sane cewa kure ya zaga jihar Niger duka ba su da abin da za su gaya ma jama'an jihar Niger mulkin da suka yi na shekaru goma sha shida mulki ce ta al ma jama'a adalci ba amma to ba su da abin da za su gaya ma jama'a musu sake zaben su honorable kaman karamar hukumar Rijau da Agwara duk bayanai sun zo mana cewa ba su ma ga akwatunan zabe ba wasu wurare duka an kai akwatunan zabe ya ba su ba an to ya ba za a gansu ba ya mu muka ci zaben zo in gaya ma duk da suka yi cewa jami'an ku suka suka cika akwatin ka kara ta karya ba wannan karya ce suke yi sun haɗi zaɓe su amince sun haɗi zaɓe mutanen jihar Neja sun gaji da PDP ba PDP kuma maciji ce mai kai biyu mu mun kashe macijin sai kayan gudan ya tashi yana ganin kamar zai iya tashi amma yanzu wannan zaben da muka gama na kananan hukumomi to yanzu macijin nan ta mutu amma zaunar ya za a ce gaba ɗaya ba jam'iyyar ta ci ko karamar hukuma yaya za su yi ta ci jama'a ba su zaɓe su ba ta yaya za su yi su ci ba wanda ba a zaɓe ba a zaɓe su ba ba a san su sun gaji da su sun gaji da ƙaryan su sun gaji da satansu sun gaji da cutansu amma me yasa ku bari an yi amfani da katiri da ba a'a ka kuma ka dauko wata magana daban to haka kuma mustafa ya tattauna da shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger Bello Agwara akan kokawar da jam'iyyar ta PDP ta yi cewa zaben na kananan hukumomi ba komi sa illa magudi da fin karfi shi ma ga abin da yake cewa ya kamata a dubi sharuɗoɗin abin da doka ya ce na demokradiyya a ban mutane su zaɓi abin da suke so wannan ba zaɓe aka yi ba tsabagen ni a gani na fashi aka yi me yasa ya zama fashi saboda me ya kamata a ƙananan hukumomi 25 kamar yadda aka yi agwara eh, kusan mazaɓu kananan eh, mazaɓu talatin ba kai akwatunan zaɓe ba bayan haka kwamishina na na land ya kai sojoji sun kai kusan 60 da 'yan sanda ana ta bugun talakawa ana koran su ba wanda ma ya ga akwatin zaɓe haka an kasu dubi su mazaɓu irin rijau in ka je irin magama haka aka yi an ki kai akwatunan zaɓe balantana a bar talakawa su jefa a akan abin da suke so don haka mu wannan ba zaɓe ba ne inda ma sun sani kawai su yi naɗi kawai su ce sun naɗa ƙananan hukumomin su don haka idan ka dubi ka dubi zaben gabaki ɗaya ranar asabar ga baki ɗaya lokal gaman guda 25 akwai irin wa'annan abubuwan wa'ansu ma inda aka kai akwatunan zaɓe pdp jam'iyyar pdp ta ci kansulolinsa amma an juya an karɓe wa'ansu sun ci lokal gaman chairman ɗinsu an juya an karɓe idan kai magana sai a ce ai abinda kuke yi ne shekara goma sha shida to a lokacin da kake sata ka samu dama ka zama barawon da kake son ka yi gyara ba sai ka yi gyara ba sai ka koma kuma wai barawon sai koma yana fashi to mu muna ganin kawai mutanen nan su sun ce adalci apc sun zo canji bangacanci a ciki ba wannan sun sa mutane ma sun kyamace jam'iyyar apc ah, sannan kuma dan sanda in baka misali kamar ma dpo na agwara ki daya kuɗi aka bashi ya baza yan sandansa yan sanda ne ma suke ɗaukan akwatin kana da shaidan kuɗi aka bashi ah, muna da wannan shaidan to daga jihar Niger sai kuma jihar Sokoto inda muke kawo muku takon sakan zaben ƙananan hukumomi da ake yi musamman na ƙaramar hukumar Sokoto ta Arewa wanda wasu so kwashe kwanaki da dama suna zaman dirshan domin gadin kur'ar da suka ce sun jefa ga dai wakilinmu na Sokoto Murtala Faruk Sanyina da ke bin diddigin wannan lamarin sunana aliyu hali shugaban mazaɓa sakin adar gire Agwai sokoto na su loka gama shin wai har yanzu zaman me kuke yi a nan wurin muna nan muna zaman dirshe muna tsaron ƙura'anmu yau muna da kwana 67 muna tsaron ƙura'anmu kun ba za mu ɗaga ba insha Allah yan an shekara sai lokacin na haƙira ƙuri'an nan an kai wannan lamari a gaban kotu me yasa kuke ci gaba da tsaron ƙuri'an har yanzu a to ai kotu ba za mu bar jin zama na sai lokacin da kotu ce to a kira ƙuri'a to na dama ƙuri'a mu ita a mutuncin mu tun da zaɓe na an kai kuma mun ci zaɓe amma ba a kira ƙuri'a ba to na haka mu kuma shi na muka zaman tushe nan ofis muna nan tsaye da ƙuri'an sai lokacin da an ka bada umarni ɗauko ƙuri'a na a ƙirga sannan zama zai ƙari amma muna nan tara mu ga me yasa kuka gane cewa kun ci zaɓe tun da ka ce ba a ƙirga ƙuri'u ba ai daga yawan ƙuri'unmu dan ɗan takarar namu sun lanka nasu biyu ai gana ce sun kata da fitina suka ya ga na ƙuri'u su ma sun tabbatar da ƙuri'unmu sun lanka nasu biyu bisa ga wannan shi amma sun ka yaki ƙuri'un to tun lokacin aka kawo mu ko muna nan muna jira sai lokacin da an ka bada umarni a ƙirga ƙuri'un nan san za mu ɗaga wurin shi wai ya zaman naku yake anan shin zama kuke in dare ya ku tafi ne ko koyi abin yake ha ina alaji ai babu dare babu rana 24 hours na duti gare mu akwai masu dutin sahe zuwa azhar akwai masu azhar zuwa isha'i akwai masu isha'i zuwa subahi na sahi babu sadda akalla ba ka samu mutum 100 ko 70 wurin ga in ma irin yamma tai kana ya samu mutum 200 wurin nan duk masu tsaron ƙuran ne amma na gane ku haka da yawan ku haka kullum haka kuke koko yanzu ne wasu ka zo a'a ina alhaji kullum haka muke ai wani lokaci ma an kai daidai da ma da ma ka tsaya nan da awa guda wayan sun ka ita so da kasuwa za ka ga sama ga mutum 300 din nan amma kuna da tabbacin ƙuri'un da kuke gadi hayan suna nan ba a taba su ba sai ka ƙuri'u ai ko aljin bai ɗaukar su muna nan tsaye da ƙuri'un mu daren muna nan tsaye da su muna nan tsaye da ƙuri'u yaushe za ku bar wannan wurin a babu rana babu da zama wurin sai da aka kira ƙuri'un in ko mun shekara wurin ka ba za mu bar wurin nan ba sai lokacin an ka ɗauki ƙuri'un sai za mu bar wurin nan to menene fatan ku a yanzu a mu to fatan mu a yi mana adalci tunda mun kai kotu to kotu ta bada umarni a zuwa ɗaukar ƙuri'un umma a ƙirga mana a hudu ɗan takara mu mai jama'a ba abdullahi ahmad ne ɗan takara wanda mun ka zaɓa wannan shi ne buharin sakkwato wannan shi ne gure mu buharin sakkwato a bahi sokotunos don ya ci gaba da al'umma aikin da ɗauko musu tun farko wai me yasa kuka shiga wannan zaman dirshan ne a bisa mun shiga zaman dirshan saboda mu tun da muka siyasa ba mu taɓa samun ɗan taliki wanda kawo al'umma aiki ba ina da abdullahi hassan ya yi aiki to ya yi aiki kuma mun riga mun zaɓi abdullahi hassan kuma mun tabbata ci zaɓi to saboda wasu manyan gari waɗanda ba su son a awa talaka aiki ba su ci gaban al'umma suka turo wani area boy zai to ya yage mana ƙuri'u to mu kun bisa ga wannan na ya samu ka to mun ka tsare mu ba za mu ɗaga wurin nan ba. to masu saware yau kuma anan shirin zai ɗiga aya yanzu amadu wakilan namu da suka haɗa da lamido abubakar mustapha nasir batsari da murtala faruk sanyinna sai cuba hiro jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman Kiristoci a ƙasar Kamar sun fara gadin musulmai a lokacin da suke ibada, yayin da suma musulmai ke gadin Kiristoci a lokacin da suke ibadunsu a coci-coci. wannan tsari na mu gudu tare mu tsira tare ya samo asali ne bayan da aka kai hari a karo na biyar akan wani masallaci da ke kusa da iyakar kasar ta kamar da najeriya rotani dai na nuni da cewa kungiyar ta boko haram ba wai tana kai hare-hare ne kawai akan makarantu da kasuwanni ba har ma da masallatai da coci-coci lamarin da ya sa 'yan kasar suka fara haɗa kansu daga da wannan lamari ga fasar rahoton moki edwin kinzeka da wani bangaren rahoton muhammad awal garba dukkaninsu wakilan murya amurka a kamaru wannan kiran sallah asuba ne a wani masallaci da ke yankin mazogo akan iyakar kamaru da najeriya yayin da musulmai suke sallah wasu 'yan banga na tsare da kofar shiga masallacin inda sukan hana duk wani da basu amince da shi ba shiga wurin ibadar daga cikin waɗannan 'yan banga akwai jakes mabali mai shekaru 55 kuma mabiyin ɗarikar cocin Evangelica ta Lutheran a Kamaru. A cewar shi ya fito yin gadin ne bayan shugabannin cocin su suka nemi su kawo ɗauki domin kare musulmai a lokacin da suke sallah. Ya ce ina yin wannan aiki ne domin ƙasa ta samu zaman lafiya. Ina ganin yin haka kare ƙasa ne tare da kare al'ummar da ke cikin wahala. Domin abin da kai ci ne a yau, a ce Kamaru ta tsinci kanta a cikin wannan hali. Ibrahim Mukhtar wani matashin musulmi ne a yankin na Mazugu. ya kuma ce su ma sukan kewaye coci-coci domin kara bokanansu kristoci daga mahara. Ya ce ba kawai ina addu'a ne Allah ya kare kamar daga hare-haren Boko Haram ba. Na kan fito domin kare coci-coci saboda musulmi da Kirista 'yan uwan juna ne. Wasu daga cikin 'yan uwana Kiristoci ne, wasu kuma musulmi ne. Muna aiki ba dare ba rana domin kawo karshen ayyukan ta'addanci. Tun kusan shekaru uku da suka gabata ne kungiyar ta Boko Haram wacce ta samo asali daga Najeriya. Ta fara kai hare-hare a ƙasar ta Kamaru inda take kashe mutane tare da kwashe dukiyoyinsu da kona makarantu da kasuwanni an kafa ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na 'yan bangan ne domin su taimaka wa hukumomin tsaro na ƙasar bayan da hararen boko haram ya fi karkata ta hanyar yin amfani da ƙananan yara wajen tada bama-bamai a farkon shekarar da ta gabata dangane da irin wannan haɗin kai da aka samu tsakanin mabiya addinan biyu gwamnan arewa mai nisa mijin yawa bakari ya jinjina wa musulmai da kiristoci saboda yanwantakar da suka nuna da kishin kare ƙasarsu inda ya kira ga sauran yankunan ƙasar da su yi koyi da su gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin wani taron manema labarai da aka yi cette euh, mesure qui a consisté pour les chrétiens à sécuriser les lieux de culte quand les musulmans prient. Mun yaba wa jama'ar garin Mayo Saba a duk lokacin da musulmai suke gudanar da sallar su, kiristoci ne suke gadin su. Haka ma idan kiristocin suna gudanar da ibadun su a cikin coci cocinan su, musulmai ne suke gadin su. Yace wannan shine yake nuni da cewa akwai kauna a tsakanin su. Ya ci gaba da cewa yana fata irin wannan halin zai dore a tsakanin yan garin na Mayo Saba kuma kowane ɗan jihar ta arewa mai nisa zai yi koyi da irin wannan domin gamawa da 'yan tsageren boko haram dangane da harin da aka kai a yankin na arewa mai nisa a baya-bayan nan gwamna bakari ya lissafa waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikkata monsieur abdul mahamad ke décédé monsieur omar malum également décédé monsieur umar duguji qui est décédé monsieur mahamad yakubu et nous avons eu deux blessés a halin yanzu akwai mutane guda biyu da suka ji munanan raunuka suna asibitin garin gwaza mutu kwakwai rai kwakwai kuma akwai dan banga mai suna baba ummate wanda shine ya rungumi dan kunan bakin waken shi ma harin ya ritsa da shi In ji gwamna mijin yawa bakari gwamnan ya ci gaba da cewa mun samu izini daga shugabanninmu da mu gudanar da taro da sarakunanmu da limamanmu da lawane mu domin mu sake sabon salo na inganta tsaro hukumomi a ƙasar ta kamaru sun ce mayakan na boko haram sun mai da hankulansu ne wajen kai hare-hare a wuraren ibada saboda kassara ayyukansu da dakarun kasar ta kamaru da takwarorinsu na najeriya suka yi ita dai ƙasar kamaru na da yawan mutane miliyan 23,700 kashi 40 daga cikinsu kiristoci ne yayin da musulmai ke da kashi 20 sannan masu addinin gargajiya suka mamaye sauran kashin. wannan fasarar rahoton moki edwin kinzeka kenan hada da wani bangaren rahoton muhammad awal garba dukkaninsu wakilan murya amurka a kamaru a madadin julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti muhammad lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. To, an kafa dokar hana zirga-zirga a birnin New York na Amurka da kewayensa tun daga jiya Asabar ta yadda hukumomi suka sa komai ya tsit a wannan birni mafi yawan mutane a Amurka. A daidai lokacin da guguwar dusar ƙanƙara da ke addabar yankin gabar gabashin Amurka ke ta ƙara tsima. duk da hasashen cewa ingantuwar dangantaka tsakanin amurka da iran ta sa babbar kawarar ta amurka saudiya na jin an ci amanarta ba a ga wata alamar rashin jituwa ji asabar ba yayin da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da jami'an saudiya da na wato jami'an sauran kasashen larabawa mataimakin shugaban amurka joe biden ya gaya ma turkiya jiya asabar cewa amurka na sane da cewa kungiyar kurdawa ta pkk na da hadari ga turkiya kamar yadda kungiyar isis ke da hadari ga kasar duk kuwa goyon bayan da amurka ke baiwa dakarun kurdawan da ke yaƙi da masu ikirarin yin jihadi mutanen yankin talaberi da ke yankin jamhuriyar niger sun yi korafin cewa ana ta kai musu hari daga kasar mali ba tare da an kai musu ɗauki ba wani jami'in soja a burkina faso ya ce an kama sojoji goma dangane da wani samaman da aka kai da asubahin ranar juma'a wajen wajen wani ajiye makamai wanda ke wajen birnin wagadugu Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.